بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su buɗe bikin kyautar mustapha sallallahu alaihi wa sallam ta biyar a birnin isfahan na ƙasar iran shugaban ƙasar iran ya ce fasahan zamani yana iya zama musiba idan ba a yi amfani da shi inda ya dace ba sannan za ku ji cewa dakarun majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya fiye da dubu uku ne suka fice daga ƙasar mali yanzu kuma ga cikakkun labaran an zaɓi mutane biyar musulmi wanda za a ba wa kyautar mustapha sallallahu alaihi wa wasallam karo na biyar na shekara ta 2023 a birnin Asfa na ƙasar iran a jiya juma'a kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya rikalto shugaban kyautar al-mustapha sallallahu alaihi wa wasallam na kimiyya da fasaha ali akbar salihi yana cewa an zaɓi masana musulmi biyar wanda suka cincinci samun kyautar almustafa na wannan shekara kuma a karo na biyar labarin ya kara da cewa daga cikin wa'anda za su sami wannan kyautar dai akwai Profesa ahmad hassan da kuma Professor Omid Faruk zat 'yan ƙasar Iran. Sauran sun hada da Professor Samia Khauri daga ƙasar Lebanon, sai kuma Professor Murad Avisal daga ƙasar Turkiyya. da kuma na ƙarshen su Profesa Ahmed Fozi Ismail da ƙasar Cambodia. Ana ware wannan kyautar ne don masana musulmi a ko'ina suke a duniya wanda suka kawo ci gaban ilimin zamani a ɓangarorin fasahar likitanci, sinadarai, ilimin nano da kuma sauran fannonin ilimi na bincike na ɗabi'a. An fara ba da wannan kyautar ne a shekara ta 2015 kuma a kanon farko a bana an gudanar da taron a wajen birnin tehran wato birnin isfahan shugaban ƙasar iran sai ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ilimin kimiyya da fasaha yana iya zama barna da musiba idan masu fasahar ba su yi la'akari da fasahar da zai amfani ɗan adam ba kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a jawabin buɗe taron da ya gabatar a kyautar mustapha na ilimi karo na biyar a birnin asfahan na kasar iran a jiya juma'a ya kuma kara da cewa idan an yi amfani da sabbin fasaha da ake ganowa don tara dukiya da kuma mulkin mallaka da babakere da sauransu fasaha tana iya zama musiba babba ga biladama ba zai kuma zama mai amfani gare shi ba fasahar za ta zama mai rusa biladama ne shugaban yana magana kan fasahar da wasu suke amfani da shi a duniya a halin yanzu don cutar da mutane kamar samar da fasahar makaman nukiliya wanda da shi ake halaka mutane da kuma shafe dangi ko biladama a duniya ya ce kyautar mustapha sallallahu alaihi wa sallam yana la'akari da wannan bangare don yana kwadaitar da samar da ilimi da fasaha ne tare da imani kan cewa mu musulmi ne kuma mu mutane ne don haka ba za mu yi amfani da fasaha ko nemi fasaha da ta saba wa imaninmu da kuma cutar da bil'adama ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da ficewar dakarunta na zaman lafiya da ƙasar Mali wa'anda su ya haura dubu uku, wanda hakan yana ƙarƙashin shirinta na janyewa daga wannan ƙasar ta yammacin Afirka. sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a ranar laraba ta ce adadin dakarun da suka fice daga ƙasar ta mali sun kai 3,367 wani sashi na sanarwar yana cewa a ranar 20 ga watan satumban da muke ciki ne da sojojin ƙasar senegal da ke sansanin mufti na ƙasar mali suka koma su sai kuma 'yan sanda da adadinsu ya kai 596 da kuma wasu sojoji 2,680 wa'anda dukkaninsu sun fice daga mali zuwa kasashensu a cikin watan yuni ne da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuduri mai lamba 2690 da ya buƙaci a kawo ƙarshen ayyukan rundunar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali zuwa ƙarshen watan disamba na wannan shekarar da muke ciki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin teheran. 'yan sandan pakistan sun sanar da cewa akalla mutane 52 ne suka kwanta dama yayin da wasu hamsin suka jikata sanadiyar harin kunar bakin wake wanda aka yi a wani masallacin juma'a a yankin baluchistan na kasar pakistan kamfanin dillacin labaran reuters ya ce maharin da ya yi jigida da abubuwa masu fashewa ya tarwatsa kansa a kusa da motar wani babban jami'in 'yan sanda a yankin wani shaidar ganin ido jawid lihiri ya faɗa wa manema labarai cewa daga cikin wa'anda harin ya rutsa da su akwai babban jami'in 'yan sanda na yankin nawaz jishkuri wani safetun 'yan sanda a yankin munir ahmad ya ce maharin ya tarwatsa kansa ne a kusa da masallacin da mutane suke taro domin raya maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki nauyi ko kuma alhakin kai harin sai dai ana tunanin kungiyar taliban ta ƙasar pakistan ce take da hannu a harin shugaban kasar rasha vladimir putin wanda ya karbi bakoncin tokaransa na kasar sudan ta kudu salva kiir a birnin moscow ya ce alaka tsakanin kasashen biyu tana bunƙasa sosai shugaba putin ya kuma ce rasha tana cikin kasashe na farko da suka bayyana amincewarsu da 'yancin kasar sudan ta kudu daga kasar sudan a shekara ta 2011 a nashi bangaren shugaban kasar sudan ta kudu salva ya nuna jin daɗinsa a kan kyawawan tarban da aka yi masa a moscow da ta zama share fage na ayyuka masu yawa da za su zo nan gaba tsakanin kasashen biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan tuma da nan kuma na murai masu sauraro Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na Iran yau gashi Allah ubangiji ya kawo musati na juma'a wanda muke gaida yan uwa da ga arziki suna na yabi mai kayan kwali a cikin babbar tashar da magaran a jamhuriyar Nijar. Na farko dai ina gaida Asan Barka, ina gaida Sani Takabatar Leda, ina gaida Sani Zamani, ina gaida Barma, ina gaida Ali Gurji, ina gaida Malam Hamsa, ina gaida Musu Fansil, ina gaida Rama Aski, ina gaida Asan, ina gaida Isu mai sai da sallah a cikin babbar tashar da magaran, ina gaida Babande, duka yan kula kulab kulab da yan hwa da wanda suke cin garin da magaran maza da mata ina gaida su maimako magana ya bi mai kayan kwalli a cikin tashar da magara Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kwasan Talba George Patescu. Ina so ne amfani da wannan dama na yi ga shigashen gaisuwa. Ina gaida Sadi Energy Tundari Patescu. Ina gaida Musa Babala Kofar Mata Patescu. Ina gaida 'yan baban Yusra Gusau. Ina gaida Baffa Haruna Bajoga. Ina gaida Abdullahi Muhammad Maiduguri. Ina gaida Bala Muhammad Bala Afuwa Patescu. ina gaida dukkanin masu sauraron mu a yau daga ƙarshen niyasan talabijin kun na muku fatan alheri assalamu alaikum boh ta radio ta hiran radio mai albarka da fatan kuna cikin koshin lafiya yau muna karshen mako da kuke bamu dama mu yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida kai jagora shugaba hassan barka a nan ta hiran kuma ina gaida su nusu ino runti a jamhuriyar niger da magaran ina gaida ali amalka ina gaida aminu lado ina gaida musa oga ina gaida maki ina gaida faffa ramma ina gaida abokina aminu na kai na bashari wanda yake agadas idan na tsallaka makwabciyarmu najeriya ina gaida nura adakawa ina gaida abba jafar madabo ina gaida ahmad muhammad labbo ina gaishe da abdullahi timbeki makafin dala abubakar kafin soli muhammad abdu mamman kifa hamisu nasiru ku tashi lafiya abdulbasi mai united daga jamhuriyar nijar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu barkan barkanmu da wani haka mai magana da wajen da ta ne a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu yi ka sabon mu na gaishe gaishe da yan uwa da minna arziki to da farko dai zan fara ga dukkanin ma'aikata na wannan sashen ina fatan kuna cikin koshin lafiya musamman irin su manajan wannan shiri da su malam abdullahi salu da dai sauran ma'aikatan ku baki daya a garin niyami kuma ina gaida malam musa hamma malam habibu abubakar malam abdullahi sawani akwai abubakar hamma akwai kuma tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai muhammadu dan bari bari da dukkanin dai masu sauraron ku a nan garin niyami ina gaida su akwai malam sanusi shi ma ina gaida shi idan na koma a garin agadez akwai lawa abbali akwai kuma alhaji ibrahim anaka software akwai alhaji mai duka akwai alhaji abdu da yake nan garin agadas da kuma alkasum shugaba na kungiyar masu kira da sauraro da afirka baki daya da dukkanin mambobin wayannan kungiya yana gaida kuma kowa fata alheri a tashi Salamu alaikum Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gada yasi jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ku bani dama ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe bisa ga yan uwa da amunan arziki. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma Hassan Barka da kai da abokan aikin ka muna jinjina muku musamman ma wannan shirye-shirye ku duka babu na yaddawa cikin su musamman ma wannan shiri na duniyar mu a yau da Afirka a yau gaskiya muna jin daɗin su dalilin wannan shirye-shirye akwai abubuwa da dama wanda mu bamu san da su ba to gaskiya dalilin wannan shirye-shirye da kuke na duniyar mu a yau da Afirka a yau ya zaburar da mu saman siyasar duniya ina gaida shugaban mu na masu kira da saurare Alkasim Baba bazan zan manta da abokina Kabiru Sule Usman akwai Alhaji Hussein eh, Alhaji Umar akwai shi ma tawayyan shi Hassan Alhaji Umar akwai Sanusi Madatte bazan manta da abokina Abdurrahman Abdul Kibiya alkasim ne ke muku magana radio iran duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba da fatan duka da yan ƙungiya ta masu kira da saurare kuna lafiya salamu alaikum radio iran sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin sidi sidi jihar da magaran a jamhuriyar nijar muna godiya da dama da kuke ba mu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki eh zan fara da abokina sanusi madatai akwai isu madatai akwai tasiyon tudu baba siniya garin noma akwai ya kuwa mai aski ba da raka akwai hassan alhaji umar akwai usain alhaji umar akwai sade sa'idu wanda yake daura akwai abokina ibrahim bare a nan garin sidi-sidi akwai alkasim wanda yake agaris akwai tsoho mai albarka wanda yake garin niamey akwai shugaba raba mai aski akwai muji jirgi lawali dan madantina agwa akwai akwai abubuwa wanda ke zankunan samagali shashin hausa na boh suna na ashirin garin city city jihar da magaran kuta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh hausa ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar gambia da hikima karshen mako gaisa yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka ina gaida babban yayana malam nasiru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida alkasim baba ina gaida alkasim agadas shugaba na kungiya ta masu kula da saurare ina gaida abdulmumin muhammad jihar zamfara yana gaida mamman sani da magara yana gaida kuwa mamman biniya yakuba washe yana gaida duka wanda ke cikin wannan gida mai tarin albarka yana gaida hassan uban daba mazaunin kasar gambia yana gaida muhammadu canji da mazaunin kasar gambia yana gaida hassan zuza mazaunin kasar senegal yana gaida lawali ibrahima da ke jamhuriyar nijar gida yana gaida salisu alhaji wa kaso da ke jamhuriyar nijar gida ina gaida abokina harashi da ke kasar burkina faso ina gaida abokina na su dan turawa mazaunin kasar burkina faso eh, mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar gambia wakili na masu kira da sauran kasar gambia na gode biyu hake hausa a tashi lafiya assalamu alaikum gidan radio biyu hausa wanga mai magana gumai Muhammadu Firezi zakin wata a karfe Umar dan na falla ina tsoma gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. To za na gaida Alkasim Bezan ina gaida Alkasim Baba ina gaida Salisu Yahaya ina gaida Sabo ina gaida Delash FBI ina gaida Delash Mai Sudar ina gaida Delash na Ammani ina kai gaisuwa ta da fata da alheri ga kowa ga kowa sai na ji daga gare ku AM Group da Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana lawal sare daura daga daura a jihar katsina a yau na haigo na filin naku domin ku bani dama na isar da katin gashe-gashe na ga abokaina da kuma iyayena kamar haka mahaifina araba roni saudatu roni abu mesi unguwar ma biliyamin unguwar maji auya musa musawa sandau alaska tsatsamburin san umar na liliya mai mai makoko ibrahim dan fulanin yayari wari malam bare bire zuwa nijar Akatibet Usman ali kudan Magun Abubakar Salisu Arikimi Sani Mai Langilangi wuri Ismail Isa Ajimawa Kabir Unguwar Mai daga Dauda Alimadaci Sare Sa'id Daura Lawal Sani na Kawu Daura sanusi yi da magaran baban liman mande da magaran halidu mustapha inuwa murya ya sani ta kai usama halu da ke jihar jigawa umar abari abadan umar babban yaya sabon gida bawa abdullahi maska yakuba mai manja funtuwa daga ƙarshe ina fatan duk kowa yana cikin ƙoshin lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na biyo ce jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Suleiman mutu Alhaji Ibrahim wanda aka sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako don mika sakonnin gaishe-gaishen mu ga yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Hamisu mai dan kuka shugaba gaba mai aski Dozman ta moto Moto Muhammad Sani Dauda Ciwon zasanin su madata Isufu Makeri madatai akwai sani dawu a nasga tsatsin burin akwai muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga niyame nijar akwai muhammad nan dan akwai ya kwangiri akwai hassan alhaji umar a unguwar sabon gari da karshe ba zan manta da dukkanin mabiyan wannan shiri mai farin jini da ma shi shugaban shiri hassan barka a tashi lafiya daga naku suleiman dan minista assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu radio ta iran to gaskiya muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu muke miƙa gaishe gaishe mu na karshen mako a wannan sati na ranar juma'a to ina jinjina ma duka 'yan cikin wannan gida namu na radio ta iran da farko dai zan gaida abokina alkasim agadas ilyas ina jinjina ma kai ma ɗari bisa ɗari akwai abdulmumin muhammad lawali luwaye daga na hamu kai a jihar da magaram ina jinjina ma kai ma ɗari bisa ɗari shugaba raba mai aski shugaba ne shi ma na masu kira da sauraron rediyo a nan birnin da magaram dozuma taksimoto shugaba na masu sauraron rediyo na afirka reshen da magaram ina jinjina ma ɗari bisa ɗari abokina surushi na maɗatai isu garin maɗatai leturo mai restaurant ina jinjina ma a nan bakin ofital eh, ina jinjina ma ɗari bisa ɗari tare da yahaya ɗan buya mai adadi ta sahu a madadin kai na gada ɗan yan adadi ta sahu na birnin da magaram da kewaye laulajen buru shugaba na aminci radio liberty a tsakiyar babban birnin da magaram kai ma ina jinjina ma abdulhadi labu magatakarda jinjina ta musamman zuwa a gare ka musa da masu kwansil shugaba ne na haɗakar kulab da fada ta jihar da magaram ina jinjina ma ɗari tare da magatakarda na ƙasa manaja mai kafa kafa a bakin tashar da magaram ina jinjina ma suleiman ɗan gambo a tampa gumal ina jinjina ma ina jinjina ma tare da yusuf dan mahadi mai zuma garin malam a kano a najeriya ina jinjina ma amina abdulaziz jinjina ta musamman zuwa a gare ki ke ma ina jinjina miki ɗari bisa ɗari da duka sauran yan club da fada na jihar da magaram da kewaye da na afirka a gabaki su ina jinjina musu mai magana abdulaziz malam nafiu wanda ake ce ma prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya. Eh, radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firezi kulabra a yanzu da take a agaris a jamhuriyar nijar sami amfani da wannan dama da kuke bamu muna karshen mako mu isar da gaishe gaishen mu na sada zumunci ga yan uwa da farko ina gaida jagoro wannan shiri hassan barka ina fatan ana cikin koshin lafiya da sauran abokan aiki eh, akwai shitu tayar agaris ina gaida shi bukari roga roga agadas banzaima agadas lawa alhaji abbali ina gaida shi akwai iso madattai shi ma ina gaida shi ba zan manta da eh, mamman buniya yakubu awashe shi ma ina gaida shi akwai eh, ibrahim haruna bingira jihar buza a tarayyar nigeria eh, ina gaida shi ba zan manta da hassan alhaji umar shi ma ina gaida shi lawa ina gaida shi ba zan manta da kabiru sula usman shi ma ina gaida shi jujuman taksi moto shi ma ina gaida shi a damagaram ba zan manta da muhammadu dan bari bari niyamai ina gaida shi alƙali alkasim baba liman ahar ina gaida shi akwai alƙasim eh, da yake agada shi ma ina gaida shi eh, da dukkan yan uwa dai wanda muke tare da su ina gaida su akwai eh, mamman guniya ya kuma awashi shi ma na kara gaida shi kuma mai aski ba daraka shi ma ina gaida shi rediyo tehran da dukkan da yan uwa wanda muke tare da su a bukan maya baki daya ina gaida kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi daga birnin da magaram ajan furiya nijar na gode biyu ya hausa bisa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa mu na arziki ba zan yi wata wata ba malam hassan barka ina gaida ka tare da abokanan aikinka da iyalin gidanka inda komo wannan gida da magaram ina gaida abokina lawali jamburu abdulhadi madallabi tare da yahaya dan baiwa mai adaidaita sahu tare da dozuman taxi moto akwai shugaba raba mai aski akwai shugaba dj a alisto shugaba na haɗin kan matasan afirka a birnin da magaram a can garin ungwadon uwa muhammad mamman gazali yarra ina gaida malam taka tare da malam mutari ina gaida hawa lagurges tare da sharifa garin malam zahariya garin malam da duka yan fada na jihar da magaram da kewaye gabaki su radio iran daga ƙarshe a tashi lahiya mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaran ajan furiye nijar a tashi lahiya sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madattai daga nan jihar da magaran ajan furiye nijar to yau na shigo wannan fili ne dauke da sakonnin sada zumunta zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko akwai isuhu makeri madattai sai usaini stargawan kwalliya da magaram akwai letoro sai yakuba mai aski ba da raka a tasiri anguwar tudu da magaram akwai lawan dan kwairo anguwar sai sani da'u alaska tsatsan birnin akwai abdul da idi kore a merami tuwareg sannan ba zan manta da kabir sila usman tare da hassan ilaj umar a nan birnin da magaran ba sannan akwai sila dan minista akwai uda mamad kori sai haruna ibrahim mai anguwa bingirawa sannan akwai mamman buniya yakubu washe ba kuma zan manta da ibrahim shushana da ke garin kasage a can jihar maradi ba sannan ina mika gaisuwa zuwa ga alkasim babali ma'ara agadas sannan akwai sifitila a agadas sai alkasim agadas akwai alhaji amman tari a birnin yamai akwai kuma kalla buta wanda yake a garin arlet sannan akwai lawal sade daura akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari sai ilyas yakuba digawa akwai haɗabu mai kwamfuta mai yama assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci tsara suna na usman madala boshari da magaran nijar eh mun gode da dama da kuke ba mu muke beka sakonnin gashe gashen gaisuwa mu ga yan uwa ga abuka arziki da farko dai ina gaida abokina na su madaddai iso madaddai ina gaida yaku mai aski badara ka shugaba rabu mai aski jamila shirkiya mamman sani dauda ciwanza ina gaida haɗabu mai kwamfuta mai yama ina gaida eh abokina kuma madan abdulmumin muhammad waziri wanda ke jihar zamfara ina mashi fatan alkhairi zaki to zuma ina mashi fatan alkhairi ina gaida mamman lawan dan kwairo ungar da mazaran malam baba mai harkokin mashin inda yake bakin kasuwar dole ina mashi fatan alkhairi ina gaida umar mai gari fatan alkhairi da fatan yana nan lafiya da ke jihar Neja. ina gaida malama fatima ita wanda take jihar neja a tarayyar najeriya ina mata fatan alheri ba zan manta da yayana ba wanda yake garin bosheri ba baya laka hassan da je hagu dogon yatsa ina gaida eh, abokina kuma siraj sj musa yaron oga zama na gulali ina je kula ina gaida abu mai takalma ina je tsohon musa mai lahiya ina mishi fatan alkhairi akwai abdu uban daba yaro baya ganin ka akwai sani na gogo din kuri gubji gubji ikon allah gubji ko a gidan mutum kayi shi wanda ke kara garin goshe. to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma sai duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 da tankunan yaƙi ƙirar abrams da ƙasar amurka ta aikewa ƙasar ukraine da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya ƙunsa. kwamandan rundunar sojin ruwan rasha a tekun black sea victor sokolov ya bayyana kwana guda bayan da ukraine ta sanar da mutuwarsa kuma wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da kasar rasha ta sanar da kai hare-hare har sau 124 a wurare daban-daban da suke garuruwan da ake gwabza faɗa a yankin garin zaporizhia na ukraine kuma rasha ta sha alwashin cewa za ta ci gaba da kai hare-hare kan kasar ta ukraine har sai ta yi raga-raga da tankunan yaƙi kirar abrams da gwamnatin amurka ta mallakawa wa ƙasar ukraine a rukunin farko na wasu sabbin tallafin kayayyakin yaƙi da take aikewa zuwa ƙasar ta ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta watsa wasu hotuna da suka kunshi kwamandan rundunar sojin ruwan rasha a tekun black sea victor sokolov sanye da kakin soji a wani babban allon bidiyo tare da wasu manyan jami'an soji yayin wani taro da aka gudanar a ranar talatar da ta gabata na shugabannin rundunar sojin kasar karkashin jagorancin ministan tsaron rasha sergei shoigu a baya dai sojojin ukraine sun yi ikirarin cewa an kashe sokolov a wani harin da aka kai a ranar 22 ga watan satumba kan hedkwatar rundunar sojoji da ke birnin sebastopol a yankin tsibirin crimea yayin da kasar rasha ta tabbatar da mutuwar soja ɗaya a lokacin da sojojin ukraine suka kai wani hari kan gini mai tsawon tarihi na rundunar sojin ruwa a tekun black sea da ke sebastopol wanda ba a yin amfani da shi wajen aikin soji a halin yanzu wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar soja a lardin zaporizhia ta bayyana cewa rasha ta kai hare-hare har sau 124 a garuruwan yankin lamarin da ya sanadin jikatan mutane biyu tare da lalata gine-gine 28 da wuraren noma ta kara da cewa har ila yau rasha ta harba makaman atilari sama da 100 akan wuraren hakanan sojojin rasha sun kuma kai hare-hare har sau takwas ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki a wasu garuruwan ƙasar ukraine ana ta bangaren rundunar sojin ukraine ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar sojojin kasar sun yi artabu da sojojin rasha har sau 27 da makamai a fagen daga inda ta bayyana cewa kimanin garuruwa 150 na ukraine ne suke fama da tashe-tashen gobara sakamakon barin wuta da aka yi kansu har ila yau majiyar sojin ukraine ta sanar da cewa sojojinta sun yi lugudan wuta tare da haɗin gwiwar hukumar tsaro ta tsakiya kan hedikwatar rundunar rasha da ke kusa da garin kherson a shiyar kudancin ƙasar ta ukraine da makamai masu linzami na himar tare da lura da cewa hare-haren da ta kaddamar sun yi sanadin mutuwar sojoji da jami'an rasha takwas da kuma jikatan wasu bakwai na daban sannan a yankin Dnipro na ƙasar Ukraine hukumomi sun bayar da rahoton cewa an ji fashewar wani abu a birnin Kriberi sakamakon hari da makami mai linzami da rasha ta kai kan birnin. a gefe guda kuma rundunar soji a yankin odessa da ke shiyar kudu maso yammacin kasar ukraine ta bayyana cewa kasar rasha ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa na ismail da ke gabar kogin dunube a safiyar ranar talata ta hanyar amfani da jirage marasa matuka ciki da aka makare su da bama-bamai waɗanda suka yi mummunar barna a tashar rundunar sojin ukraine ta ce ta kalubalanci wani jirgin rasha maras matuki ciki akan hanyar birnin bakhmut da ke yankin donbass ta hanyar bude masa wuta lamarin da ya tilasta masa komawa inda ya fito kamar yadda sojojin na ukraine suka wallafa wani hoto kuma suka ce jirgin saman kasar rasha ne maras matuki ciki da suka harbo ta hanyar amfani da makami mai linzami na stinga kirar kasar amurka sannan sojojin na ukraine sun tabbatar da cewa jiragen sama marasa matuƙa ciki guda 38 na rasha ne suka kaddamar da hare-hare kan ƙasar ukraine a cikin daren talata kuma an yi nasarar kakkaɓo 26 daga cikinsu dangane da yankin tsibirin kirimiya kuwa kamfanin dillancin labaran kasar rasha na russian information agency Novosti ya rawaito daga hukumar sebastopol cewa sun dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa da na ƙasa a yankin saboda yanayin kadawar iska a yankin da gwamnan birnin mikhail gayev ya sanar har ila yau razabo gaya ya sanar da cewa an dakile wani harin makami mai linzami da aka kai kusa da filin jirgin sama na belbek kuma ya ce sojojinsu suna fuskantar hare-hare da makamai masu linzami sannan a cewar bayanan farko jami'an tsaron sararin samaniya sun yi nasarar harbo makami mai linzami a kusa da sansanin sojin sama na belbek sannan ana ci gaba da gudanar da ayyukan sanya ido a yankin a baya-bayan nan dai ukraine ta tsananta kai hare-hare kan cibiyoyin soji a crimea kuma ta yi alkawarin kwato birnin daga hannun kasar rasha wadda ta mamaye tun a shekara ta 2014 hukumomin ukraine sun kuma bayar da rahoton cewa an ji fashewar wani abu a kirberi na yankin dnipro sakamakon hari da makami mai linzami da sojojin rasha suka kai ana ta bangaren ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa sojojin sararin samaniyar ƙasar sun harbo wasu jerin gwanon jiragen sama marasa matuƙa ciki mallakin ƙasar ukraine a sararin samaniyar yankin kursk gwamnan lardin belgorod na ƙasar rasha ya sanar da cewa an harbo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda bakwai a sararin samaniyar gundumar Kireborowski da ke lardin ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha wasu bayanai daban-daban da ta fitar ta bayyana cewa sojojin rasha masu kula da sararin samaniyar ƙasar sun harbo jiragen sama marasa matuƙa ciki guda bakwai a yankin belgorod da kuma yankin kurushk guda hudu sannan ma'aikatar bata bayar da bayani kan yiwuwar ɓarnar rayuka ko jikata sakamakon hare-haren jiragen ba yana da wuya rasha ta bayyana cikakkun bayanai kan ire-iren hasarorin da aka mata sai dai idan sun shafi kayayyakin ayyukan fararen hula ko na soji yayin da yankin tsibirin kirimiya ke fuskantar wani gagarumin barazanar hare-hare daga kasar ukraine kasar rasha ta yi barazana cewa za ta ɗauki matakan yin raga-raga da tankokin yaƙi ƙirar abrams na amurka da aka kai zuwa ukraine tana mai jaddada cewa shigar da tankokin yaƙin filin daga ba zai canza ma'aunin iko tsakanin sojojin rasha da na ukraine ba mai magana da yawun fadar shugabancin kasar rasha dimitri peskov ya shaidawa manema labarai cewa duk wannan ba zai iya yin tasiri ba ta kowace fuska a ainihin wannan aiki na musamman na soji da sakamakonsa kan kasar ukraine Peskov ya jaddada cewa babu wani sihiri da zai gudana kuma babu wani makamin da zai iya canza ma'auni a fagen fama. a baya shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya tabbatar da cewa kasarsa ta karbi kashin farko na tankokin yaƙi kirar abrams na amurka kuma ya ce hakan zai ƙara ƙarfin sojojin ƙasarsa a yakin da suke fafatawa da sojojin rasha Zaleski ya kara da cewa ƙasarsa na ƙoƙarin samun dukkan ƙarfin soji da suka hada da jiragen F-16 mujallar newsweek ta kasar amurka ta buga labarin cewa wasu tankokin yaƙi na kasar denmark da aka aike cikin 'yan kwanakin nan zuwa kasar ukraine domin karfafa sojojin kasar a yakin da suke yi da rasha suna janyo matsaloli ministan tsaron denmark troy lut polsen ya ce a cikin wata sanarwa tankokin yaƙi guda sha biyu cikin ashirin kiran lipat 1e5 da aka aike zuwa ukraine sun samu matsala mujallar amurka ta ba da rahoton cewa tankokin yaƙi goma da aka aike zuwa ukraine sun yi nasarar isa lafiya kuma sojojin ukraine suna yin gyare-gyare gare su yayin da har yanzu akwai wasu goma a poland ciki har da biyu masu matsaloli Jordan Cohen mai sharhi kan harkokin siyasa a cibiyar ceto ya shaidawa mujallar cewa matsalar tankokin yakin ba lalle ne su kasance na kasu ba amma akwai buƙatar horar da sojojin Ukraine yin aiki da su cikin gaggawa amma ba dole ba ne su samu kwarewa a duk wani nau'i na kulawa da tankokin mujallar ta kara da cewa abin da ke kara fargabar a ukraine shine yadda ta fuskanci matsaloli da tankokin yaƙi na ƙasar jamus a farkon makon nan kamfanin dillancin labaran jamus spiegel ya bayar da rahoto a ranar talatar da ta gabata cewa kasar ukraine ta ƙi karɓan tankokin yaƙi guda goma da jamus ta yi ƙoƙarin aikewa da su gare ta saboda matsalolinsu jami'an ukraine sun shaida wa ma'aikatar tsaron kasar jamus cewa isar da tankunan yakin da ba su da kyau ba shi da amfani idan aka yi la'akari da rashin kwararru da za su horas da sojojin ukraine yin aiki da su ko kayayyakin gyarar su a cikin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu ga shirin na muleka iran da masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na muleka iran Shi wanda cin samai kawo muku bayani game da tarihin muhimman wurare na al'adu da ma wurare na tarihi da ma wurare na addini da sauran wurare masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma damakin da ake da su ga masu shahara zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara bana kamar tanadi a bisa faifai. a bisa To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da tarihin asalin Karban Sara wato wurin ko kuma masaukin baki a kasar iran a taro karo na arba'in da aka yi na kwamitin hukumar kula da al'adu da kayayyakin tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ya yi bayani kan wuraren masaukin baƙi guda hamsin 54 na kasar iran kuma an amince da a yi masa rajista a wurare na al'adun gargajiya a irin jerin abubuwan da unesco ta amince da su masaukin baƙi yana ɗaya daga muhimmin tsari na salon fasahar gine-gine ta ƙasar iran wanda ya haifar da bunƙasa hanyoyi wanda ya haifar da bunƙasa hanyoyi ta samar da mafita ga matafiya da suke bin hanya da kuma biya musu bukatunsu cikin sauƙi tun daga farkon tarihi zuwa yanzu matsayin iran a matsayin guda ɗaya ƙarfafa matsayin iran yana nan a matsayi guda ɗaya na ƙarfafa al'ummar iran gwiwa na kula da hanyoyi da gine-ginensu da gine-gine masu alaƙa da su a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga karban sarai robot da chapar khane su ne sunayen gini da dama da suka fara bayyana a tarihin gine-gine a yankin farisa wannan kalmar ta samo asali ne a yaren farisa kuma ta an fassara ta zuwa wasu harsuna a faɗin duniya a cikin rashin farisanci masaukin baki ya dauke da kalmomi guda biyu karvan tawagar matafiya da sarai gida da wurin zama yana nufin gida da rukunin matafiya don haka al'adun farisa sun ba da wannan kalma ga wayewar duniya masaukin bakin farisawa a cikin tarihi karvan sarai a iran kamar yadda majiyoyin tarihi suka bayyana asalin ayari a iran yana komawa zamanin mulkin academins sun bunƙasa alaƙa a lokacin da duk wata ƙasa mai ƙarfi da ke tsakiya sun bunƙasa alaƙa a lokacin da duk wata ƙasa mai ƙarfi da ke tsakiya ta samar da ingantaccen tsaro kan tituna da hanyoyi da kuma jigilar kayayyaki. to ma alaƙar da ke tsakanin ayarin matafiya da kuma masaukin baƙi tana komawa ne zuwa ga zamanin academies kamar da muka amfata lokacin da ya sanar da cefarka ne ɗari da goma sha ɗaya ta hanyar tsohuwar hanyar sarauta da ta haɗa tsoffin garuruwan sardis zuwa susa cefarka ne wanda ake danganta shi da ma'aikatar gidan waya shine mamayar cyrus mai girma kuma shi ne tsarin sadarwa mafi sauri a wannan wancan lokacin chafar ya kasance masinja mai sauri wanda aka tanadar masa doki saboda abinci a kowace tasha a tazara ta musamman don kada daɗe yana neman kayayyaki ko ya jira dokinsa sai ya huta don haka karban sarai ya wanzu ne don amsa bukatun mata yana da wani abu da ake ce masa karan birni yana da abin da karan birni yake da shi shi yasa ake masa kirari da suna karamin birni an ga ƙololuwar tsaro da ƙarfafa kasuwanci a ƙarƙashin mulkin sha abbas don haka ana iya ɗaukar zamanin safawiya a matsayin zamanin zinariya a tarihin masaukin baƙi na iraniyawa mafi yawancin masaukin baƙi an gina su ne da tubalin ƙasa da gefsun wasu daga cikinsu akwai rijiyar ruwa a ciki ko rijiya a waje don ɗibar ruwan sama su sha wasu kuma sun ajiye wani sansanin jami'an tsaron jihar da alama don a kula da hanyoyi ne sun ajiye wani sansanin jami'an tsaro a jihohi daban-daban ko kuma a jihar da alama don kula da hanyoyi ne a mafi yawan lokuta masaukin baƙi yana da tsari na kasuwanci na kusurwoyi hudu a to ma mafi yawanci wuri ne da ake ba da tsaro ga ayari da matafiya da daga hadarin yanayi kamar ruwan sama dusar kankara ambaliyar ruwa ko hadarin 'yan fashi akan hanyoyi abinda ya sa tsarin karbansarai ya kasance kamar fagen gida ya kasance kamar katafaren gida kamar fada da kuma katanga sosai a cikin katangar akwai fara tsakar gida da ke kewaye da ɗakuna kuma kowane ɗaki yana ɗaki a bayansa jeri na tsayayyun dakarun jeri na tsayayyun ɗakuna da aka ɗago a bango da aka ɗago a bango don amfani da shi a matsayin dandalin barci a wasu lokutan a wajen shingen akwai rijiya da ke cikin gida abin bakin ciki a zamanin yau an bar waɗannan abubuwan tarihi a matsayin kango da wuri ga marasa matsugunai da masu shaye-shaye. To ma saurare gan lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu da su sa'an shirin amma kafin nan. a madadin wanda suka tallafa shi kammala ni ma da gunshi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1 www.ng a huta lafiya ng domin jin sauran shirye-shiryen gabatar muku. Masu haro sai a da zama domin a ji shirin Afirka yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka. kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun fitar jakadan ƙasar Faransa daga birnin Yamai fadar mulkin jamhuriyar Nijar zuwa ƙasar Chadi da mahangar masana harkar soji kan matsayin janyewan Faransa daga daga kasar ta Nijar da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abun da ya kunsa. majiyoyin diflomasiyya da na tsaro sun tabbatar da cewa jakadan faransa a nijar silbent it ya bar kasar a safiyar ranar laraba zuwa birnin injamaina fadar mulkin kasar chadi kamfanin dillancin labaran rotas ya nakalto daga majiyoyin tsaro biyu cewa silbent it ya bar birnin yamai ne ta hanyar jirgin sama bayan tsawon kimanin wata guda da gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar nijar ta bayar da umarnin koran shi kamfanin dillancin labaran faransa ya bayar da rahoton irin wannan tabbaci inda ya ambato majiyar diflomasiyan ofishin jakadancin faransa da kuma na kusa da ma'aikatar harkokin cikin gidan nijar suna tabbatar da wannan lamari majiyar diflomasiyan ta ce jakadan ya tafi ne tare da wasu ma'aikatansa guda shida yayin da majiyar tsaron nijar ta tabbatar da cewa jirgin da ke dauke da jakadan da tawagarsa sun nufi kasar chadi a baya dai gwamnatin mulkin soji a Nijar ta buƙaci Mr. Ailt da ya fice daga ƙasar ta amma ya ƙi amincewa duk da cewa hukumomin sojin ƙasar sun janye gatarsa da kuma kariyar diflomasiyya da yake da su. tafiyar jakadan faransa ta hanyar ficewa daga birnin yamai zuwa kasar chadi na zuwa ne bayan da shugaban kasar faransa emmanuel macron a ranar lahadin da ta gabata ya sanar da matakin dawowar jakadan zuwa birnin paris a cikin wasu sa'o'i da kuma janye sojojin faransa daga kasar ta nijar macron ya kuma bayyana cewa sojojin faransa za su fice daga nijar nan da ƙarshen wannan shekara yana mai jaddada dakatar da duk wata yarjejeniyar haɗin gwiwan soji da abin da ya kira mahukunta da suka naɗa kansu a birnin yamai hukumomi da suke mulki a Nijar dai sun ɗauki wasu matakai kan ƙasar Faransa da ya kunshi korar jakadanta da sauke yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka cimma a tsakaninsu a baya da kuma rufe sararin samaniyar ƙasar ga jiragen ƙasar Faransa wannan dai na zuwa ne a matsayin mayar da martani ga matakin da faransa ta ɗauka na jaddada matsayinta kan ganin halaccin shugaba muhammad bazoon wanda sojoji suka masa juyin mulki a watan yulin da ya gabata tun da farko dai kakakin gwamnatin mulkin sojin Nijar kuma ministan matasa wasanni da al'adu kanal Abdulrahman Ahmadu ya ce babu wata sanarwa da majalisar mulkin soji ta samu a hukumance dangane da batun janyewar sojojin Faransa daga kasar ta Nijar. majalisar dai ta buƙaci jadawalin lokacin fara janye waɗannan sojoji da ya kasance bisa wa'adin da aka cimma. a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta aljazira kakakin majalisar sojin ya kara da cewa majalisar ba ta nemi wata runduna ta daban da ta maye gurbin sojojin faransa ba kakakin majalisar mulkin sojin kasar ta Nijar ya kuma tabbatar da cewa babu wata matsala tsakanin sojojin wasu kasashe da suke cikin kasar Nijar da mahukuntan kasar kuma ba a nemi janyewarsu daga kasar ba. majalisar mulkin soji ta Nijar ta yi marhabin da sanarwar da Faransa ta fitar na bayyana aniyarta na janye sojojinta daga cikin kasar nan da ƙarshen shekara ta 2023. tana ɗaukan wannan shawara ta faransa a matsayin wani lamari mai cike da tarihi da kuma wani sabon mataki na samun 'yancin kai sojojin jamhuriyar Nijar sun hamɓar da gwamnatin Muhammad Bazu ne Isa zargin gazawarsa ta fuskar tsaro, tattalin arziki da zamantakewa. a martanin da ta mayar kan juyin mulkin a Nijar ƙungiyar raya harkar tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi barazanar ɗaukan matakin soji domin mayar da Muhammad Bazin kan kargar mulki amma hakan zai zame zaɓi na ƙarshe ne bayan hanyoyin neman janyewar sojoji daga karagar mulkin ƙasar ya citura ta hanyar diflomasiyya wannan mataki na ƙasar faransa na amincewa da janye jikadinta daga jamhuriyar niger da kuma aniyarta na kwashe sojojinta daga ƙasar yana fuskantar mayar da martani daga masu fashin bakin siyasa tsohon janar ɗin sojin faransa faransuwa shubinsi ya ɗauki matakin da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ɗauka a matsayin wani abu na gazawar siyasa da kuma na kasu a matakin siyasar haƙoƙin wajen ƙasar kasar faransa ta rasa karfin gwiwarta dangane da manufofin siyasarta a harkokin kasashen ƙetare a wata hira ta musamman da ya gudanar da gidan talabijin na aljazeera net shubinsi yana sa ran za a tura rundunar sojin faransa zuwa sansanin soji na dindindin a kasar chadi hakan ya zame tabbacin kasancewar faransa a nahiyar afirka kada ya zama mafarin rasa duwani zaɓin da take da shi a afirka ya yi nuni da cewa kasashen turai sun yi farin ciki da janyewar faransa daga nijar domin watakila ta mayar da hankali a fannin soji a gabashin turai da kuma mai da hankali kan batutuwan da suka shafi hijira ba bisa ka'ida ba yana mai bayyana cewa hakan na nufin kawo ƙarshen tasirin da faransa take da shi kan ƙasashen da ta yi musu mulkin mallaka da buɗe fagen kutsan harkokin kasuwanci ga ƙasashen china da turkiya da kuma morocco masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.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 كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم لفيها شعونها بين لومي على القل